وأجل المولي شهور أربعة واشترك تاركه nil wada'ima wa ishtaraka tariku nil wada'ima idaka haythu tarku qazdan lidarar idaka haythu tarku qazdan lidarar min ba'di zajari hakimin wa madajar min ba'di zajari hakimin wa madajar ba'da talawwi min wa fizhari ba'da talawwi min wa fizhari liman abatta kathira zaka jari liman abatta kathira zaka jari wa ajalul muzahiril ma المعثور هو أجل المظاهر المأسور من يوم ربئه هو المشهور من يوم ربئه هو المشهور من بعد أن يؤمر بالتكفير من بعد أن يؤمر بالتكفير وحيا على الترتيب لا التخيير وحيا على الترتيب لا التخيير كذاك أيضا ما له زهار كذاك أيضا ما له زهار من لا على الوضع إلا هو اقتدار من malla alalau waɗahi lahu kuti daru wa in yakun muzahirun aw muli wa in yakun muzahirun aw muli abdan yu ajjal nisfadat ajili abdan yu ajjal nisfadat ajili tuman tuman talaqu fin ida il ajali ba'da taqaddil mujibatil awwal ma'ada ba'da taqaddi mujibatil awwali wa yum wa yamliku raj'ata fima afdara wa yamliku raj'ata البدعة فيما أصدر فاء في الإدة أو من كفر من فاء wa ajalul muli wa ajalul muli watan ajalin mai ila'i shuhurun arba'a watanni hudu wanda ila'i da mata ta yi abinda aka bashi ajalin da alkali ke sanya mishi zai sanya mishi wata hudu su ne ajali ne watan in mutum ya rantsa bai takin mata ta yi a kasar min arba ta ashirin ya yi da wata hudu shari'a za ta bashi wata hudu na shida wata taki iyali ne wa in fa in ya dawo taki iyali ne hidda ka fara alhamdulillah in bai dawo ba wata hudu suka cika in ta so araba hau sai araba su haka nan kuma a tariku lil wada'i wanda ya kasance bar taki washtaraka ya musharaka ma'ahu tare da wannan shi ma ana sanya mai wata ana sanya mai lokaci na ainihin watan wata hudu a fi za ka akan wannan <clears throat> in ya kasance an gano akwai nuhin cutarwa gani ta ta yi haisu tarko lokacin da ya kasance barin takin iyali ne an gano shi kasdan laddarari nuhin cuta mata na ma'akudatihi hi alwaɗai shi na iya takinta amma ki takinta domin ya cuta mata shi ma ya musharaka da muli shi ma za a sanya mishi wata hudu min ba a hakimi min hakimi shi kan sai bayan tsawata alƙali wa mazajirar ya kasance bai tsawatu ba alƙali da cewa ne ka taki iyalinka haka ɗaya ka bar take su kana lahiya lau ka bar iyalinka sun kawo ƙara ka tai ka take su to in an kai bashi irin wannan gargadi da gargadi ba wannan sai a sanya mai wata hudu daidai da an ka sanya mai ila'i ba da ba'ada talawumi amma bayan jinkirin za a sanya mishi shi abba da lokaci ne shi take iyali ne tun da ba don tsuwaye ba kuma sannan lahiya lawaki wafi zihari liman abatta kafira zaka jari to zaka wannan hukuncin jarin mai gudana ne watan liman abatta kafira ga wanda ke hidda ka fara fi zihari ga zihari duk wanda kasance zo ga zihari bai hidda ka fara ba wanda ya zihari da iyali ne abin da ke ce mazihari mutum ya ce mata ta yi kin yi kama da mahaihiyata abin da aka ce mazihari tajbihu man halallahu bi mu'abbati tahrimi tajbihu kamanta man halalla wanda kasance ta halatta gare shi shi kamanta ta bi ta tahrimi da wanda ya kasance ta haramta gare shi har abada <clears throat> to irin wannan shi ake kira zihari to wanda ya zihari da iyali ne akwai tajbihul jumlati bil jumlati akwai tajbihul jumlati bil ba'di akwai tajbihul ba'd bil jumlati duk wannan zihari ne kama abinda ake ce ma tajbihul jumlati bil jumlati ce ma wata mata ce ma mata tai antika ummi ya kamanta dukkaninta da mahaifiya tajbihul jumlatu bil ba'li sai ce anti ka wajahi ummi kaga dukkanin ta kenan ya kwatanta da wani sashi ko kuma tajbihul ba'li bil jumlati shi kuma kamar alal misali ya ce wajhuki wajhuki ka ummi ko ya duki ka ummi hannunki tamkan ta yake to dinnan dai in ya nuhi fi tahrimi istimta'i ga haramcin jin daɗi shi suka nuhi nan kamar yanzu alal misali in yace mata